محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina roƙo yadda Allah ya haɗa mu ya haɗa mu fi jannatin wa nahar fi maq'ad sidqin inda malikin muktadir yau la yanfa'u malun wala banun illa man bi qalbin salim to <clears throat> kafin ci gaba da tafsiri kamar da aka saba tambayoyi ina suke alaikum salam to ina ma da kai da hausa tun da yawanci hausawa ne nan ko هو يسأل عن حكم خلء النعل في المقابر طيب أجيب بالعربية أم بالحوسة بالعربية لعله عربي ليس هوسوي إذا كان هناك عربي لا يسمع لغتنا نجيب بالعربية حتى يفهم السؤال هو يريد أن يفهم لماذا ما, ما صحة الحديث القائل بعدم شرعية المرور بين المقابر نقول إن الحديث الذي جاء في هذه الخصوصية حديث ثابت صححه الشيخ الألباني أن هناك رجلا اسمه بشير ابن الخصاصية جاء إلى المقبرة يمر في ولحون نعلين فقال النبي يا صاحب السبتتين إخلاء عليك إذا بهذا ثبت الدليل القاطع أنه من السنة لكل من دخل المقبرة أن يخلع النعل إلا أن العلماء قالوا جمهور لا يرون ذلك ليس واجبا ليس إيش واجبا يجوز لك أن تدخل المقبرة وأنت متنعل لكن الأفضل أن تخلعهما بدليل هذا الحديث الذي ثبت وسبق أن سميتموه تنبأ تقبأ نعم نعم طيب cewa tambaya aka yi menene hukuncin ko menene matsayin hadithin da ya ce kada mutum ya shiga makabarta da takalmi hadisin tabbatacce ne ya tabbata imam al-albani allah ya ji kanshi ya ambaci wannan hadisi ko ya rawaito shi domin ambato daban rawaitowa daban a cikin sifatu a cikin ahkamul jana'iz ya ambace shi da dalili da kuma hanyoyinsa wani mutum ana kiransa bashir ibn al-khasasiya annabi ya gan shi a cikin makabarta sallallahu alaihi yana tafiya da takaici ya kai mai sibtatain sai takalma aka ce takalma ne mai suna sibtati ko sibtati ka cire to malamai sun bada dalili ana ganin kamar a ah, takalmin yana da tsada kare zama ba wurin tsada bane nan ba wurin fariya bane shi yasa aka ce cire wannan dalilin kenan wasu kuma suka ce a'a saboda martaba ainihin kabari to saboda wannan hadithin akwai wasu suka ce a'a ya halatta domin kuma ai muna da hadithi da ke cewa in aka binne mutum har ma yakan ji karan takalman yan uwansa to karan takalma ya za ya ji inda ba cikin kabari ba to ya za ka da su saboda ka mafi yawan malamai suka ce shiga makabarta da takalmi ya halatta ya halatta nan ta magana halatta ne amma mafi alkhairi the best ka cire to kai kullum ka tsaya baka son the best baka son mafi kyau ga kasuwancin da in kai yanzu zaka samu dubu goma amma a daidai lokacin kuma ga wani kasuwanci zaka samu dubu dari kuma ɗaya kamata ka ɗauka wanne za ka yi na'am yau da gudu makuwa to me yasa a lahira sai ka zama kana da hikima duniya ka zama baka da hikima sau da kama abinda muke cewa in ka zo makabarta in so samu ne ka cire takalminka ba ma kuma inkari don kasa takalmi da akwai nusus musamman in aka san makabartan akwai misali ko kaya akwai kwalba balgatacciya don kada mutum ya taka ji ciwo amma al'afdal kun ji bayani والله تعالى أعلم وبه التوفيق أقول الله خير يتي tambaya na biyu shi ma da larabci ne yace hal yasahhu qira'atu al-qur'an هل يصح للإنسان أن يقرأ القرآن الكريم عند نزول المطر نقول قراءة القرآن عبادة والعبادة لها كيفية ولها ضوابط ولها قواعد ولها أشياء كثيرة المسلم يقرأ القرآن في كل وقت وفي كل لفتة وفي كل فلتة لكن إذا كان يقرأ القرآن الكريم العظيم المجيد بدليل أنه وقت نزول المطر متوصلا يتوصل بالقراءة استنزالا للرحمة نقول لا بأس بذلك amma idza i'taqada fi qalbihi annahu wajibun an yaqra naqulu innahu jaa bi shay'in jadid bid'i wal bid'a la yajuz muharrama karatun qur'ani dan ruwa ya sauko idan yana nufin cewa ai eh, dama karatun qur'ani ibada ne kuma za ka karatu kowane lokaci kuma musamman ganin cewa idan ana ruwa ana sare kofar rahama an bude. to sai ce bari yi karatun ƙur'ani ko na samu rahamar ubangiji bari na yi tawassuli da karatun kofar rahama ta bude. rahama na saukowa ni kuma rahama da garin ta hau da wannan sai ka ce babu laifi amma in ya karanta ne a matsayin eh, ai wajibi ne ruwa na sauka ka yi karatu da wannan niyya sai mu ce to ka zo da bid'a dan ka da dalili akai saboda haka ya halatta ai kamar abu ne wanda ya halatta idan ka raba masa canfi baya halatta misali menene hukuncin cin abinci da cokali na hukumu akli ta'am bil mil'aqa halal wala haram halal la cin abinci da cokali bid'a ne cin abinci da cokali bid'a ne ما هو الدليل ما هو ائت به اذا ليس دليلا لا لا لا لا ko ka kawo ba dalili bane ko ka ba dalili bane akan ce dan fodi shehu dan fodi babban malami ne mutumin kirki salihi abin da ya faɗa cikin ihya usunna kake so ka faɗa hadal bid'a ba kowanne bane inganta muna girmama shi dan kasar mu ba ta yi mutum irinsa ba allahu alam wajen jihadinsa amma ba annabi ba ne yakan yi daidai yana yin kuskure so ba ka da dalili cewa cin abinci da cokali bida ne akan me sai dai ya kamata mu sani akwai bid'a cikin addini akwai bid'a cikin mu'amala to bid'a cikin mu'amala ya ba shi ake magana ba da yawa 'yan bid'a da suke goma bayan bid'a su to kun ce kaza bid'a ne to to zama na annabi akwai fanka ne haka wannan rashin hankali ne sai mu ce in ne sallah ba fanka sallah ta tayi na tambayar ku ba fanka fa ba fanka fa sai mu ce mai haɗa kifi da kaska me ya gama sallaka da, da fanka amma idan ka zo kai sallar magariba da muka yi raka a hudu ta yi to kuma ka ce a ya kamata a ƙara sai mu ce bidi a cikin addini ne amma wannan cikin mu'amala ne da fanka ba fanka ba mu da matsala speaker din nan za mu ce bid'a ce amma cikin mu'amala ne duk abin da aka kirkiro cikin social interaction sai mu duba in ya taimaki addini sai mu dauka in ya saba mu aje shi saboda ka cin abinci da cokali ba wanda zai hana ka kenan cin abinci da ainihin tsinke dan wake da me ake cin sa har bahaushe yana masa kirari wai na kacal kacal kafiri a cika da tsinke wai abincin ne fa kafiri kuma a'udhu billah to idan mutum ya dauko ainihin wato tsinke ya caka ma dan wake sai ka ci haramun ne alada ci to saboda haka kenan koda da ka kawo wannan magana shi dan fodi Allah kara masa rahama ya saka mata alkhairi ba bid'a bane amma inda mutum zai ce shi in bai ci abinci da cokali ba zai rashin lafiya sai mun ce to haramun ne saboda ka raba canfi game da shi yani a fahimtun kalami saboda haka ke wannan ita ce amsa dangane da wannan Allah ya sa mun dace zakullahu khair tambaya na gaba ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ina son malam yi man bayani game da farlancin sa hula ga ɗa namiji sa hula ga ɗa namiji ba wanda ce da kai farilla ne illa iyaka ita shari'ar musulunci tana da abin da ke kira take kira kamaliyat musamman ko ne magana akan anan ba oke a shi'a wani masallaci ne masallacin marigayi malam bello adamawi juma da ta da na je wurin ne magana akan abin da malamai ke kira wato darura guda biyar shari'ar musulunci tana da abin da take kira kare maslaha maslaha kuma a mataki uku ne akwai maslaha wanda yake na larura ya kasu gida biyar kare rai addini dukiya tsatso hankali to sai na biyu abinda suke kira mai hajiyat shi wannan bukata ake so misali cin abinci a rana larura ne ko ba larura ba ne cin abinci larura ne ruwa ne mana cin abinci don kana son ka rayu maka fi sai ka mutu ai to amma cin abinci so uku a rana dole ne wani baya ci uku wani ana kiransa mai hajiyat sai kana da bukata to kuma cin abinci da nama shifa wannan kwalliya ne kawai domin da shi ba shi za a ci to wannan shine misali sa hula ya danganta ga al'adar mutane idan al'adar da kake raye ciki suna kimanta sa hula ta yanda cikar kamala shine ka sa hula to bai kamata ka bar cikar kamala kasar ka ba da yawa in ka je kasashe na duniya allah kana bahaushe in ka sa wannan rigar ko doguwa kakan yi kima sosai na tabbatar maka kan yi daraja to amma ba za ka ce farin labarai tunda ai mutum in ya sa ba ya rufe jikinsa ba su ce a fili wa fili ba ne amma shi wanda ba shi da hula inda za a ce zo za a yi maka interview na scholarship a misali kamar kano ko katsina ko sokoto ya sai ya shiga irin na mutanen garin sarki na ka a fada duk cikin waɗannan samarin ba wanda zai ji kansa ba hula ko za ku je saboda allah ku faɗa ko wani kaje kace kana son ka aure ya sace zo ina so in ganka ya kai yaya ko ba ka da hula sai ka je ka aure wallahi dalili saboda al'adar ka ta nuna cewa ka yi shiga da hular shine cikar kamala to shi abin da zai sa maka kwalliya al'ada yana da kyau ka kiyaye shi musamman in zaka zo sallah hannata ba taba gaya muku anan mu auren mu sahun gaban baka da wula, cewa mace ka koma baya ba mun ce kuma farilla ba ne da haka ba wanda ya ce sa hula farilla domin in ka ce farilla kenan wanda bai sa ya haramun kenan nan kuma za ka sha aiki ka kawo dalili akan haka tunda aiki ba al'aura ba ne ga dai ɗa namiji ne amma tuwon girma miyan me, mai tuwon ba nama ba ci tuwo ba an ci so musamman ina kira ga 'yan uwa matasa a ringa shiga na mutunci kwanaki mun yi magana a nan ka ga mutum ya zo yana sallah kugunsa a fili pants ɗinsa a fili ko mutum ya zo masallaci hamatansa a fili yana sallah kamar da sallah wasa ko abin wasa ko mutum ya shiga da wata riga tana tallata yahudanci na ga wanda ya taba sa ainihin suwaita dinsa a sama sai aka sa sol a ƙasa aka sa body a tsakiya aka sa zion kasan zionism zionism a ce ta yahudawa wai da rai da jikinsa body and spirit is given to zionism billah ai musiba ce wannan da haka ko da an ce abu kaza ba wajibi ba ne to amma kuma sai ka kiyaye al'adar ƙasarka na mutunci musamman lokacin zuwa sallah da fata allah ya sa mun gane sosai ya mana muwafaka to tambaya da zan ƙara anan a menene hukuncin mutum ya ce saboda farin ciki ce wala kamar na zuba ruwa a ƙasa na sha yana daga cikin hausan da bahaushe kan yi kuma kuskure ne asalin hausar maguzanci ce kamar na zuba ruwa a ƙasa saboda mai wai kuskure ne sai dai ka ce na faɗi na yi sujuda ba karka ce al'ada hausawa akwai al'ada tamu ta hausa amma ba ta da kyau sai ka batta kalmomi ne daga cikinsu akwai wato kudi ƙare magana a ƙarya ne daga ciki akwai kare da kudinsa sai sha lahola wannan wasa da addini ne duk wasa muna wannan karin magana na kwakiyara na kwaba daga ciki akwai bakonka annabinka a billah hausa ce amma bata dace ba suna nan sun kai wajen guda 194 na tsatsamo su na sa masa suna kurakuran da hausawa kan yi a wasansu da zimmar ya zama littafi nan gaba don ku ji su ne ko ka ji an ce ai komai na allah ai na annabi ne ba gaskiya ba ne kun san ana wannan magana? ai komai na allah na annabi ne ba ni kawai a'a sallah wakewa kana ma annabi to suna daga cikin hausan da mukan yi wanda ba daidai ba ne ko ka ji an ce kowane allazi <laughs> eh ba hikima ko ka ji an ce farar aniya laya kwaba ce ko ka ji an ce ainihin ya sheƙa barzaho abin ya zama wasa kuma? an yi hadarin mota ya sheƙa zaho. abin ya zama izgilanci ana nufin ya mutu lahira ce ya sheƙa me sheƙa a wurin ko ka ji an ce ainihin wato dukiyar aure mece ce ita ga sanan da yawa da yawa da yawa wata mu samu lokaci mu daddale su wanda da zaran za ka san cewa abin nan wasu daga ciki ka iya kiran su debatable kana iya debate ka ce ana da ja na baka dama ka ja din sai ka kawo dalili wasu kuma zaka iske waka ce na gaya muku misali a sharuwa ba laifi ba ne kun ga wannan magana hadari ne musulmi wannan magana a sharuwa ba laifi ba ne wannan kaga ridda ce fa domin kai ka san ruwan ai ba ragolis ba ne ba kuma suwan wata ba ne ka san ruwan da yake nufi kuma na faɗa wannan mai waka ɗin ya yi waƙar da ya taɓa wani sarki an ce ba kyau da garaba don namiji tsayin ɗan kasuwa aka ce ya zagi sarki ko aka kisa a gidajen rediyo amma ya zace a shara wale ana kuma sa a gidan rediyo misali to ya kamata mu kiyaye allah ya kiyaye mu kuma tsare mu ya kare mu malam mu je ga shi kafin malam ya ci gaba da karatu zan ƙara sharhi kan surar da muka shiga suratu menene ad-dukhan ad-dukhan anan ad-dukhan ta fara da menene hamim mun riga mun karanta mu wuce ina jin muna aya kamar ta nawa ne to to dan hasken da zan kara shine hamim hamim hamim guda bakwai ne a jere guda bakwai ne a jere tun daga sura ta 40 ghafir ta 41 fussilat ta arba'in da biyu a shura ta arba'in da uku a zukhruf ta arba'in da hudu a dukhan ta arba'in 45 al-jathiya ta 46 al-ahqaf a jere duk sun fara da hamim hamim hamim to ana kiransu hawamim al-hawamim amma sai dai babban malami muhammad bin sirin allah ya rahamshe shi shi yana ganin bai kamata a dangace hawamin ba ya kyamace haka sai dai ibnu kathir ya ce to mai laifi shi ibnu sirin cewa sai dai ka ce da su alu hamim wato da hamim family amma ana kiransu hawamin kuma dai hikimar ƙur'ani hamim na farko sai ta yi kama da hamim ta shida da ta bakwai Karantun farkon gafir malam don ku ƙara jinsu sannan mu ci gaba to kaga wannan ita ce sura ta 40 aya ta farko hamim tanzilul kitabi min allahil azizil alimi kaga to ka je kuma ka ɗauko mana hamim mai lamba sura mai lamba 45 aljafiyar ita kuma mai ta ce kaga wannan ta ce al-aziz al-hakim wancan kuma al-aziz al-alim ghafir ta kara da ainihin alim amma ta yi kama da ta ce aziz amma ƙarshen mai alim hakim karanto kuma hamin mai lamba 46 al-ahqaf حكيم الجاثية حكيم الأحقاف حكيم أما غافر العليم الله sai malamai suka ce idan ka ce al'aziz shine mabuwayi buwaya mai burin ƙasar ƙarfi ko da kana da ƙarfi na mulki in baka da ilimi kuma sai ka yi kwaɓa ka yi kwaribi ka yi bulkara da dumasariya ka dinga bindiga na shirme kaga sai ya ce al'aziz al'alim to da alim da hakim ai mana ɗaya ne wa man wutar hikmata khayr to kaga da ainihin ghafir da jafiya da al'ahqaf sun yi kama da juna karka ɗauka wani abu ne coincidental a hikima ce ta ubangiji to kuma idan ka koma baya hamim addukhan da hamim azukhur su kuma iri ɗaya karanto azukhur zukhruf farkon ta malam hamim wannan shine farkon zuhruf da muka kare ta karanto ta gabanta wadda muke ciki to da Allah ka duba wal kitabil mubin wal kitabil mubin biyun karshe al aziz al hakim al aziz al hakim kaga ta farko ghafir da ainihin ita ainihin Aljafiya, ala da zukhruf da dukhan sun yi kama da juna da alaqaf sun yi kama da juna saura daya ita ce shura ta bambanta da su karanto ta muji amin ku ce Allahu akbar mana li'anna hadha al-kalama kalamu Allah rabbil alamin yanzu kai ba zai maka allura ba a ce karanto kaza ka ta baka san hada baiwa bace aikin me kake yi bal bal the computer game da tom and jerry yara kanana tun kana yaro ka tashi ka fara da sama kanka ilimi don girma zai zo maka kawo aya ka kawo ta Allah ka ba mu haddace littafin ka ba mu ikon karanta shi mu zama 'yan gari ciki na so ku sani makarancin ƙur'ani yana da falala Allah in ka ba mu ka sa mu yi kai ba don kowa ya san muna da shi ba Allah idan ka sani ka ishe mu al'imamu shatibi yana jinjina ma makaranci na cewa me wa ƙari'uhul ƙor'anu ƙarra misaluhu kalturji halaihi murihan wa mokila shi yasa babu addini da ke da littafin da yake mu'ujiza irin ƙor'ani yaro ɗan ƙarami ɗan shekara bakwai kana yin kuskure zai ce kuskure na sha ba misali na sha faɗa a wuri irin wannan wataran ina tawafi a harami a makka a ka'aba sai na ɗauko cilawa daga suratun rum ba na mancewa da abin da ya faru sai na yi tuntube sai na ji a bayana an kama karatun nawa min gyara ya salam ina waigawa sai na ga yaro ne ɗan ƙarami ban ji ya kai shekara goma ya sa eyeglass kuma ya kafa min ido yana kallo na sun ce Allahu akbar qur'ani ke sai na tambaye shi da larabci min allamaka alquran ina ku sai sun san me ce da ni sai ce i don't speak arabic ba ma jin larabci nace ah then who taught you the Quran sai ce my mother has been teaching me the Quran wannan abun ya dada ni da ƙasa yace ce uwata ita ce koya min ƙur'ani nace Allahu akbar garin daɗi na nesa ungulu ta ga salga da na dawo nace to ya koma ta Najeriya ga abin da na ji maimakon ku tsaya kuna rigima akan warwaro da yari da sauransu misali so kowa ya ringa koya ma yara ƙur'ani a gida aya bibbiyu aya uku uku shine lokacinsu karka bari girma ya riske su Allah ya kayi abin za ka iya shine kuma zai bayar Allah ka ba mu kuma wannan hikima ce ta littafin Allah waɗannan hamim a jere tun daga ghafir fusilat sai mai shura zukhruf dukhan jafiya al ana kiransu al ko kuma alu iyalin hamim to mun riga mun shiga sura ta arba'in da biyu mun riga mun ji saura hamim guda biyu ko mun riga mun fara ainihin karatu tun a baya kuma na gaya mana ita wannan dukhan tana da aya guda nawa arba'in da biyar adadin kalmomi nawa wa ya riƙe jiya na faɗa ta kaga ba ku riƙe ba kuma na faɗa ne domin a ringa riƙewa duk na faɗa na ce ita ce tsora ta nawa mun faɗa jiya tana da kalmomi nawa mun faɗa tana da haruffa nawa wa ya riƙe cikinku kalmominta nawa babu wanda ya rike gaya min zan ba shi kyautar littafi to kyautar littafi kun yi shuru shi sa malamai suka ce kullum ilimi maza-maza ka ɗaure shi dubu da nawa da 'yan kai ya yi ƙoƙari kana nufin kalmomi ko haruffa haruffa gaskiya ne dubu da ɗari hudu da talatin da tara da ka ƙarisa da ka samu littafi e wannan ainihin na faɗa kuma ai Allah ya ba da lada tubalin ci gaba ayoyi na gaba ce la ilaha illahu yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin Allah shine wanda yake la ilaha illahu babu abun bautawa da cancanta illahu wa sai shi shiwa Allah wato kaga la ilaha kaga korewa ne babu wanda ya isa ba wanda ke da cancanta abu domin kalmar ila malamai suka ce daga ainihin alma'alu alladhi yastahiqu an yu'allaha to la ma'alu ai la ma'abu da bi haqqin siwa ba wanda za a bauta masa bisa cancanta sai shi Allah wannan kalma babu kalmar da ta kai ta tsada wato la ilaha illallah har an tambayi ɗaya daga cikin malamanmu aka ce algafata malan da faɗin subhanallah da la ilaha illa wa fi sai ce la ilaha illallah ya kawo dalilansa dukkaninsu ai zikiri ne aka mumini ya nace ma wannan kalma kuma karka faɗe ta yadda wasu ke faɗi bisa kuskure suna la ilaha illallah ba daidai bane ba illallah bane ko kuma la ilaha illallah kuskure ne ko la ha ilaha illallah ba daidai ba ne ca za ka yi la ilaha illallah kuma wallahi ka faɗi cikin natsuwa cikin sahihul bukhari akwai hadithul bitaqa wato hadisin takadda an ce ranar lahira subhanallah mutum zai zo a nuna masa zunubansa kamar tarin duwatsu annabi na cikin lasar zai kalli gabansa ba abin da yake gani illa zunubi baya ma haka ya san ya halaka kawai condemn Allah ce to ba wani yaya ce ubangiji ba abin da zan yi. na san na halaka sai ce da shi ina kana da wani abin kirki da ka yi a wurinmu sai manzan Allah ya sallallahu sai a fito da wata takarda farakal an rubuta ladan la ilaha illallah da ya faɗi a duniya of course da ya faɗi da sharuɗanta ba wanda zai fito ya faɗi magana yana cin zarafin manzon Allah ba yana kafirci wanda zindiƙancin suna ƙara fitowa fili ana ƙara gane su a ƙasar musulmi in kafir ya manzon Allah ƙar magana to a ƙasar musulmi gashi a sha akwai masu kafircin cikinmu ana ta magana malaman suna suna magana hadarin abubuwan nan shi Allah na ƙara bayyana ainihin gaskiya a fili ai maka don ka faɗa da illallah baka san sharɗin ta bata lokaci ne la ilaha illallah tana da sharuɗa guda takwas ibn yana cewa kamar mutum ne ya zo da ki idan ka zo da kuba idan ba ta da haƙora ba za ta buɗe ba to la ilaha illallah ita ce kamar mabuɗin sharuɗa su ne wannan haƙora ɗin in ƙarisa magana? sai a zo da la'ilaha illa da ya faɗi wallahi sai mun zama Allah sai a sa ladan la'ilaha illallah ɗinsa a ɓangare ɗaya zunubansa a ɗaya ɓangaren sai ta rinjayi zunubansa gaba ɗaya la'ilaha illallah shi kira magana ta ƙare wani da'ul mawazin alƙistal yau milƙiyar فلا تظلمن شيئا hmm. وإن كان من قال حبة من خردل أتينا بها hmm. وكفى بنا haganan yani za a zo da komai aji wa nadau al mawazin al qist li yawm al qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin sura mai lamba 21 alambiya Allah ya ce za mu aje sikeli na aiki fa in kana min khardalin kwayar ba fa gadagi ba akwai gadagi akwai gadagi gadagi tambele ne babu kyau kwayar komayya wallahi sai abin ya fito da shi to nake cewa a dalilin faɗin kalmar shahada sai ka ga ya tsira Allah ka samu faɗai ta daidai to shine ce la ilaha illa huwa haka ne ko yuhyi Allah kenan shine wanda yuhyi yake rayawa ku duba wannan fi'ili zai iya zuwa a matsayin fi'ili wani iri lazimi lazimi lazimi wannan wani iri ne muta'addi ne dan me zama muta'addi saboda an kara masa alif a farkonsa domin yuhyi daga menene daga ahya ne ahya yuhyi ihya'an amma yahya daga hayat ne ai yace la yamutu fiha wala bai ce wala yuhyi ba saboda yuhyi daga al-ihya ne amma yahya daga al-hayat to Allah shine al-muhyi kuma shine al-hayy dan yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum to Allah shine wanda yake yuhyi yake rayawa rayawa iri nawa iri biyu akwai rayawa bayan an mutu in mun mutu za a raya dan dole za a tashi daga mutuwa ko ba haka ba kuma akwai rayawa da imani don ya ce yukhrijul hayya min almayiti Allah na fitar da mai daga matacce ma'ana sai ka ga mutum uba kafiri ne amma ya bashi da annabi ko ba samu haka ba ku ba da misali kamar wa annabi to kaga ai ubansa kafiri ne ko musulmi ne shifa وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامنا لها قال ka ganin annabi ibrahim ubansa kafiri ne mahaifinsa kafiri ne a cikin misali wannan aya 74 suratu al'an'am sura shida Wa li abihi azara لأبيه asnama أتتخذ inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahim kaga sai ce da babansa ya baba za ka riƙe ainihin gumaka iyayen eh, giji to kaga shi ai rayaye ne da imani amma babansa matacce ne da kafirci to Allah ta'ala shi ke rayawa Allah ka raya mu da imani da ilimi mai amfani karaya mu da aiki karaya mu da bin sunar annabi muhammad Allah karaya zuciyarmu da yadda da ba abinda zai sami mu sai abinda Allah ka hukunta mana karaya mu da ainihin tawakkali Allah ka hana mu saba maka ya Allah Shi ne ma'ana a ah, yau dan kaga mutum kafiri ya fi kowa kuɗi yana da motoci kafiri ai matacce ne ai Allah matacce ne a ce hakikanin rayuwa idan gurasa kake ci ka kwanta ka yi bacci kana da imani kafa kowa dukiya a duniya in ku duk ganyen kaduna kudinka ne baka da imani kafa kowa talauci ya kamata kowa ya san da wannan muna wahala kan neman duniya muna wahala wahala mai sata ya yi mai karuwanci ta je ta yi ta sai da jiki mai sata ya yi masu sayar da dukiyar gwamnati duk sai ta yi wadan a yi kuɗi ba kwanciyar hankali sai ka gansu kwana biyu fi gigi fi gaga duk kudin ya kare. an kare aikin gwamnati an rasa abin da za a yi karshe kuma a zuwa zama yan kwamitin masallaci a dinga kawo fitina da masifa a masallaci ta fitina ce wannan saboda haka ya jama'a Allah ta'ala ce yuhyi Allah shi ke rayarwa wayu mitu yake kashewa rabbukum Allah shine ubangijinku fa rabbukum wa rabbu aba'ikum alawwalin kuma shine ubangijin iyayenku na dadacen ka gani zaka ce kai ne wani dan wani tun wani nan da ke babanka ne ka san shi har ka fara lissafin baka ma san kakannin naka ba su ma kakannin naka suna da nasu su ma da nasu har a koma zuwa ga annabi adam to allah duk ya san su ya san su a garin kaduna a yanzu inda waɗanda suka rayu shekaru 200 za a ce su zo su su ga kaduna a yau ila su anya ita ce kuwa in suka ga fitila ce ko ita ce aljanar da ake magana ne saboda fitilu jawo da suka gani ko misali nake bayarwa kawai to Allah bai san su ba yanzu inda za ce ƙasa ta gaya maka adadin abin da ta haɗiye na gawawaki kasan da magana ko kana tsammanin akwai wani mathematician da zai iya gaya maka tun daga lokacin da aka fara binne mutum zuwa yau as at last count an samu gawa kaza ko ya faɗa ƙarya yake yi shi yasa ya ce yau ma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka menene ranar lahira kasa ta dinga ba da labari saboda Allah ne ce ki faɗi Allahu akbar saboda haka Allah shi ne ubangijinku kuma ubangijin iyayenku na farko bal fi shakkin bal fi shakkin yal'abun wato na'am Allah ce kyale su su suna cikin shakka suna wasa ma'ana suna shakka game da tashin kiyama ko suna wasa ko shi yasa ya ce ma ya tihim min zikirin min rabbihim muhdathin illa stabanhum mm-hmm. My mm-hmm. cikin suratul ya yace ma yatihim min zikirin min rabbihim muhdathin illa istama'u wa hum yal'abun gargadi ya zo musu amma suna ta wasa kenan ba dan wasa Allah yayi ka ba an gane ko ba dan wasa Allah ya yi mu ba to Allah na gaya mana anan wurin kafirai suna cikin shakka game da tashin kiyama suna wasa fartaqib fartaqib يغشى الناس يغشى الناس هذا عذاب أليم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم فارتقب كديجرا كوي كي سورارو كجرا يوم راند تأتي السماء samaniya za ta zo da wani hayaki da kowa zai gane hayaki ne nan malaman tafsiri sun ce wannan ayar ta daga ta zo ta wuce a mu ta ramadan din bara da muka yi a stadium a nan kaduna ina jin mun yi magana akan the end time signs alamun tashin kiyama an yi magana kan alamun tashin kiyama manya da kanana daga ciki an ce hayaƙi da zai bayyana to da yawa daga cikin malamai suna cewa alamomin da ibn abbas cikin abin da nake tunawa ya bayani cewa wannan dukhan din wata rana ne kafaran maka da suka yi musun zuwan manzon allah suka yi inkari allah ya azabtar da su hasada da ta kai mutum saboda yunwa yana ganin hayaki da juwa suka koma suna cin mushe sai suka ce wannan aya tana da alaƙa da misali aya mai lamba 112 ka karanto mana ita a cikin sura mai lamba 16 inda Allah ta'ala ke cewa wadrib lahum mathalan la وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة Na'am. كانت آمنة yana cikin suratu annahal sura mai lamba sha shida wajejen aya 112 wancan wannan ayar tana da alaka da wannan ya ce wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا إيش يصنعون Allah ya buga misali game da alƙarya malamai suka ce maka ake nufi arzikinsu na zuwa ya ti haris ragadan min kulli makan amma fa kafarat suka yi ma Allah butulci sai ce mai fa azaqa Allah libasal ju' wal khawf sai Allah ya dandana musu sai ce tufafi irin na yunwa shine malamai suka ce wannan yunwan sai da ta kai mutum na ganin hayaki suka ce ma'anan hayakin na cikin wannan aya yau matatis sama bi mubin araftum akwai masu ce a'a wannan aya a kiyama ne tsayuwa in te tsayuwa amma gaskiya fassara da ni na fi la'akari da ita bis dalilin malamai suka ce wannan aya ta zo ta riga ta wuce a araftun saboda haka Allah ta'ala ce mai fartaqi bi yawma ta'ti as-sama'u dukhanin mubin yaghsha an-nas hayakin zai lullube mutane azabu azabun alim kai wannan azaba ce wadda take mai raɗaɗi har ma suna ainihin furwa suna roƙon Allah suna cewa mai na kashif azab ko suna cewa ya ubangiji ka yaye mana wannan azaba rabbana kashif azab azab barin tambaye ku na kashif wannan alif me sa ba ce rabbana akshif ba kuma ga alif wurin hamzatul hamzatul jamil hamzatul wasl wacce ce kishiyarta hamzatul qata'i wa zai bani ta'arifin hamzatul wasl dan naka so tambaya saboda sharin din karatu ko wa zai bani ta'arifi na hamzatul wasl هي التي تكتب ولا تلفظ suka ce hiyal hamza allati yu'ta biha li yutawassal biha ila nutqi nutq bis-sakin tasbutu wa tasqut tasbutu fi fi fi ad-darj wa tasqutu la tasqutu fil al-bidaya wa tasqutu fi ad-darj misali idan kana son ka ce da mutum ya sunanka me zaka ce in ka ce ma ismuka ka kwasa ba kai daidai ba amma in ita ce a farko zaka ce ismi dole ka taba ta amma in ta zo tsakiya ta zama silent sai ka ce masu muka ok nan sai Allah ce rabba nakshif shin inda ana son ka ce yaye Allah ka yaye mana ana son ka taba wannan fi'ilin da alhamza me zaka ce ikshif dan mai zaka ce ikshif mai dalili na son kowa ya kure saba da arabiya fil amr ne to shikenan rubuta me zaka ce ah me yasa baka ce iktub dan ka ce ikshif aha barakallahu fikum ka'ida gun malamai suka ce kowane fi'ili idan harafinsa na biyu misali kashafa yakshifu ya shi ya samu me kasara to duk fi'ili wanda yake matun burburi ma'ukunci in dai bakinsa na biyu ya zamanto kasara ne a mudari'i to amarinsa kasara za ka yi masa kashafa ya ikshif to ba wannan kadai ba haka in baki na ma fataha ne fataha ya fito sai ka ce mai ifta su biyun nan kawai amma duk fi'ili in ɗan gidan nasara yansuru ne to shi fi'il amdinsa menene rufa za ka yi kataba ya ktubu uktub kharaja ya khuruju ukhruj dakhala ya dukhulu udkhul sai suka ce rabba nakshif anna al'azab ya ubangiji ka yaye mana shikenan wani irin fi'ili ne ikshif fi'lu hal anta alladhi ta'muru a'a ba za ka hada biyu ba fi'lul amr ko fi'lul talab to saboda ladabi na malami suka ce eh ai shi al'amru in ka ce umarni abu ne da ke zuwa daga sama wanda ke da iko da kai idan ka ce da ɗanka ijilis eh wannan amr ne matarka in ka ce mata iqra'i haba amr amma sai ka ce ya rabbin sur fil al'amr talab to saboda ladabi na malamai suka ce a a a waye sai umarci Allah sai suka ce da shi fi'ilu talab ko fi'ilu du'a ko fi'ilu iltimas iltimas kamar application ne amma ka koma doron arabiya sunan shi mai fi'lu al'amr ko ba haka ba ashe kenan hatta a cikin larabci ana son ladabi shi zana gaya muku ko a cikin magana ma akwai ladabi ko cikin magana yanzu idan kana da aboki babansa ya mutu sai ka ce Allah sarki ashe ubanka ya mutu a billah <laughs> to ba uban nashi ne? bai mutum ba kai ka faɗi haka <laughs> ai kai zagi ko idan ka ce Allah ashe baba lokaci yayi dan Allah ne fi daɗi ashe wannan shi ake kisa kwalliya cikin magana idan kai bako sai ka ce da shi to bako nan wurin kashi ne kaga baka da hankali sai dai ka ce ga makewayi don Allah ne fi daɗi to ashe akwai kwalliya cikin magana rabbana kashi fi'il al'amr ne lakin naka taqul fi'il du'a wa talab iltimas ta'adduban ma Allah rabbil alamin shi ka ke gani akan cewa ne ya rasu ba a sa ce ma ya mutu ai mana amma akwai kwalliya cikin magana ai rabbana kashif azab, al'azab ya ubangiji ka yaye mana azaba inna mu'minun lalle kan mu masu imani ne sai Allah ce anna lahum dhikra anna lahum dhikra anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin Allah ce oh yanzu kuma anna lahum zikira karka sa qur'ani haka dan uwa ba ma sa qur'ani uwa kara bude kafa a sa qur'ani haka ringa kiyayewa anna lahum zikira Allah ce yo ina su ina magana tunawa ya zama fargajaji wa qad ja'ahum rasulun mubin alhali manzo mai bayani daki daki ya riga ya zo musu thumma tawallaw thumma tawallaw thumma tawallaw anhu wa qalu muallamun majnun sannan suka kauda kai gabarin manzo suka ce ai muallamun wai an koya masa ne kaga sha'anin arabiya in ka ce muallamu to almajiri kenan amma shi malami fa muallimu ba haka bane muallam muallim mhm mm shi yasa in ce shehu dan fodewa mujaddadi kai kuskure kuma wasa suna faɗi kace shehu mujaddadi kai kure kar ka ce da ni kuma ai hausa ta zama hausa ba wani magana hausa nan domin ba haushe kan ce komai muƙaddari ne nan kuma ya daidai kun san dalili in ka ce shehu mujaddadi to kuma ka ce mu'allami ne المجدد هو الدين الذي جدده وقع التجديد على الدين أما هو فمجدد كسرى ذاكي مجدد وانده جدد الدين سيكي مسفتة مجدد أبنى أك جدد haka mu'allimu da kasara wanda ya karantar wanda aka karantar da shi mu'allamu abinda aka kaddara sai ka ce muqaddaru mai kaddara shine muqaddiru ba ku gane ba ko shi yasa bahaushe yi daidai da ce komai muqaddari ne yayi fata nan daidai ne amma nan sai ce shehu mujaddadi nan ya kuskure tayyib a nan wurin sai kafirai Allah ta'ala ke cewa da mu thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun suka da kai gabar manzo Allah suka ce kai koya masa aka yi kuma mahaukaci ne dan kasancewa annabawa an tuhume su da bakar magana an ce da su mahaukaci ne an gane ko amma sai Allah baraka wa ta'ala yakan haƙurƙurtar da annabawansa inna kashiful azab inna kashiful azab qalilan inna innakum a'idun Allah ce za mu yaye muku azaba nan kaɗan wannan daga cikin abin da malaman tafsiri ke cewa lallai da aka yi maganan hayaki a duniya ne abin don gashi ya ce za mu yaye muku azaban nan kaɗan amma musun za ku koma ka gina ƙara tabbatar da tafsirin cewa yau mata ta sama bin hannun duniya ne ko mun kawo ayoyin ba muna inkarin tafsirin wasu bane akan cewa lahira ne amma hujja mafi kyau a duniya ne dan yace inna kashiful azabi qalilan innakum aidun za ku koma saboda mai hali wai baya fasawa hali zanen dutse araftum to sai kuma Allah ta'ala ce me suka sake karfafa dai ana nufin wannan hayakin a duniya ne na'am da wannan ayata goma sha shida yace yawma nabtishul batashatal kubra inna muntaqimun yawma me yasa yawma akai mata fataha ɗaliban arabiya zarf menene zarf للمكان أم للزمان للزمان kenan to inda za mu yi lirabi me za mu ce sai mu ce yauma mansubun bil fatha ko ba haka ba متعلق بمحذوف مقدر مناسب أي اذكر يوم كينا كما حكبا أي اذكر يوم نبطش كتنا رانا زامي دمكا دمكا ما يسأنني lalle mu wasu azaba ne malamai suka ce ana nufin lokacin yakin badar ne domin a badar an gama da su a yakin badar barin tambaye ku yan uwa yakin badar a shekara aka yi ta shekara ta nawa shekara ta nawa sha uku bayan mai kamin zalla ya ba duniya lokacin inda ya kani in ka ce sha uku in ka ce sha uku mun zalla ya ba duniya da shekara ma uku kenan ku tuna ah, ka daina zaɓi son ka da Allah sha uku ce kuma tara ya jama'a shekara ta tara lokacin yakin ainihin mai nuni tabuka ne ku gaya min shekara ta nawa aka yi da battle of badr shekara ta ta biyu bayan nawa ga watan ramadan ahsant kafirai nawa aka kashe nakan so lokacin tafsiri mu dinga yada ba kowa ya ba da gudunmawar sana mala nawa aka kashe kafirai ba amsa tun ba ku zaɓi abcd a mutum hamsin b saba'in c 80 ba dole ku faɗa ba tunda mu ya fito warawara mutum saba'in suka mutu aka kashe a yakin mai badar wani fitaccen kafiri ne aka kashe a badar wanda har abokinsa da ya samu labarai game da hata take mutu abu jahal ya cikakken sunan abu jahal amuru ibn hisham wani abokinsa ne samu labari ya mutu saboda bakin ciki wanda shi wannan abokin na shiga shi nan kullum muna karantawa a ƙasa ƙasa ƙasa wajen ƙarshe Allah an ce shi la ba shi bane abu lahab mukan ce tabbat ya da abi lahabin wa tab nake cewa anan ma'abota ilimi suka ce yawma nabtushul batashatal al-kubra inna muntaqimun dakin badar ne kuma abinda zai baka mamaki sahabai suna cikin fa azumi suna cikin azumi don ka san azumi sahabbai karfinsu karuwa yake suna da stamina muna yin ramadan ya zo shi kenan sayan da hali a gaban mu lababo lababo lababo lababo a a kwanta can mutum ya faɗi rikica nan wurin inda za a ce aljihad a fafara da gudu shine naman farko za da kushe shi ya akhi ramadan ba dan ragunci aka yi shi ba ita yin nan tana da manufa tana baka stamina tana kara maka creativity da kuma jajircewa a tsaya a yi tsayuwar dare a karanta ƙur'ani a nemi na kai a kawar da bara da tumasanci da kwaɗayi da abin ne ka ba da haka masu kaga wasu mai da ramadan kamar ma wani lokaci ne na buffet buffet jerin abinci daga nan har wani can amfanin sa ne Zakan jiki ne wani kamar ma jin haushin azumi yake allah allah yake a sharuwa sai kaga jerin abinci wannan ainihin farantin farfesun kaza ne wannan kaza kaza ya za ka da shi ana shan ruwa in ya dinga ci ya dinga ci daga nan sai kwanta ba shi ba kuma ainihin kiyamun lail kai hasara shi kuma hadisi na cewa mutane uku wulakantattu ne wanda ramadan zai zo ya kasa aikin kirki har ramadan ya wuce ya jama'a mausimi na alkhairi wanda in ya wuce ya wuce nawa ne muka yi azumi da su bara suna bayan kasa yanzu nan wani tabbas garanti kake da shi azumin nan da ya zo yanzu misali za ka samu daman ganin sa ba jiya muke magana ɗaya daga cikin limamin a anan gwari malam usman ba ya koma ga allah sauraka ya jama'a ba a wasa da fursa da kuma dama lokaci ya riga ya cika Allah ya karɓa mana abin da muka faɗi kurakuran mu Allah ya fi mana za mu tashi insha Allah aya ta goma sha bakwai in Allah kai mu gobe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin